بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau asabar biyu ga watan ɗaya watan al-muharram a wannan shekara ta 1432 takwas ga watan goma sha biyu. shekara ta dubu biyu da 2010 miladiya aka fara wannan daura mai tarin albarka wacce ake gabatar da ita a dukkan bayan zangon karatu a kan akan a kan kalandar 'yan secondary school wani ya nuna mana a cewar jiya juma'a goma sha bakwai aka ba da hutu ya kuma asabar aka fara wannan karatu wanda yake wannan sananne ne ga ɗalibai karatun yana cin ɗaukan mako guda ne ana sati ɗaya da aka fara yau asabar haka nan asabar mai zuwa muke fatan rufe wannan karatu ɗin muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana gamtakata bayani ya gabata darussa hudu ake gabatarwa darussa biyu bayan sallar la'asar zuwa sallar magariba darussa biyu bayan sallar magariba zuwa sallar lisha in ka hada darussa hudu kenan darasin farko da malam ya gabatar Allah ta'ala ya saka da alkhairi shine darasin fiqhul hadith a inda ya karanta bulugul maram wanda yake darasi ne yanzu na biyu shine darasin ulumul qur'an a inda za a karanta usulun fi tafsir na muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu azza darasi na uku zai zo bayan sallar magariba inda za a karanta kitabu tauhid amada ta at-tauhid na muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi darasi na karshe zai zo inda za a karanta madar na hau za a karanta ajrumiya muna fatan Allah ta'ala ya amfane mu ya albarkace mu da abubuwan da za mu karu da shi kuma an sha maimaita waɗannan darussa suna buƙatar ya zamana ana musu muzakara ana musu nazari sosai da sosai darussa hudun nan na yau bai kamata a ce mutum ya kwanta bacci ko kun kwanta bacci ba tare da kun yi tilawarsu ba ba tare da kun maimaita su ba tunda gobe ma wasu za a sake yi jibi ma kuma wasu za a sake yi Allah ta'ala ya mana jagora kuma kar mu shafa mana cikin masallaci saboda haka akwai adab na zama masallaci kuma darussa ake yi akwai ladubba na ɗaukan karatu muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora a darasinmu na ulumul qur'an an sanya mana muqarrar abin da zamu karanta shine usulun fi tafsir na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen usul jami ne na aslun kamar yadda bayani ya gabata wannan shine darasi na biyu ma'ana daura ta biyu karatu na biyu a cikin wannan littafi din a daura da ta gabata an yi shi a inda aka karanta abin da ke da alaka da ulumul qur'an kama daga abin da ya shafi menene alkur'ani mai girma ya asbabun nuzul nashi annasikh wal bangare na almakki da almadani din shi da fawaid da dai sauran waɗansu al'amurra da suke da alaka da ulumul qur'an muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora idan ban sha'afa ba kusan darasi tara muka a wannan karatu din kaga wannan zai zama na goma kenan a cikin wannan littafi mai albarka wannan darasin mu a wannan daura din zai mai da hankali ne ka cokan abin da ya kan abin da ya shafi tafsiri mun fahimci wannan to tun da abin da ya shafi tafsiri ne shin yana da alaka da ulumul qur'an eh yana da alaka da ulumul qur'an saboda da zaran kaji an ce tafsiri ana magana ne akan abin da ya shafi fassara alqur'ani mai girma eh sama da in ba littafin alqur'ani bane cewa za a yi sharhi shi a ce sharhu bulugul maram subulus salam bi sharhi bulugul maram fatahul bari sharhu sahih bukhari al minhaj sharhu imam sharhu muslim da sauransu sai ga an ce sharhun kaza sharhun kaza amma da zaran kaza an ce tafsiri to wannan yana gasgatuwa ne zuwa ga alqur'ani mai girma shi shi kadai abin da ya shafi ulumul qur'an kacokan shine dukkan wani abin da ke da alaka da abin da ya shafi yi ma alkur'ani hidima shi ake nufi da ulumul qur'an sawawun ta bangaren abin da ya shafi haddace shi sawawun ta bangaren abin da ya shafi iya rubutunsa da mun sha maimaitawa iya rubutun larabci daban iya rubutun qur'ani kuma daban dan ka iya rubutun larabci baya baka lasisin kuma ka iya rubutun alkur'ani mai girma shi ma sai ka koya domin ka lura a rubutun larabci ya kake rubuta as-salah lamu shamsiya sadun sai lam alif sai ha ta'ul marbuta amma a rubutun qur'ani fa za ga a rubuta alfun lam ma'ana lamu shamsiya da sadun da kuma lamun sai wawun kun gane ko sai kuma ai ha takuri ai ta'ul marbuta kaga yadda ake rubuta as-sala a qur'ani ta sha bamban da ake rubuta as-sala a rubutun larabci yadda ake rubuta naja a rubutun larabci ta sha bamban da ake rubuta Naja a rubutun qur'ani wa ya qaumi mali ad'ukum ila naja wa tad'unani ila nar to haka za ga abubuwa da yawa yadda ake rubuta su a qur'ani ya sha bamban ne da ake rubuta su to haka ashe rubutun qur'ani ma shi yana da alaka da ulumul qur'an rubutun qur'ani daban kuma wasalin shi daban wasalin ma sai ka lura domin ka lura in ka samu fatahatain ma'ana tanwin in ka duba fatahatain za ka samu akwai fataha guda biyu wacce ike wata ba ta zaɓawa wata ba ta saɓa ma wata daidai wa daida ka dubi tanwin na fataha ko na kasara da ya biyo bayan huruful halki ma'ana huruful ibhar sannan ka dubi tanwin da wanda ya biyo bayan ikfa ka gaya suke na rufu'a din da na kasara da na fataha ka duba ka ga yadda aka rubuta su za ga sun sha bamban su ashe koyo ake wasu masu an koye shi hakan nan yadda ake sanya ayoyi a cikin alkur'ani mai girma ka gane Allah ta'ala ya saukar da wal asri innal insana da ayoyi guda uku to amma wace ce aya farko wace ce aya ta biyu wace ce aya ta uku in kana karantawa da kididdigar ayoyin alkur'ani mai girma na mutanen kufa zai nuna maka wal asri aya ɗaya innal insana lafi khusr aya biyu sauran kuma aya uku a inda a wani ƙididdigan ayoyin alkur'ani zai nuna maka wal asri innal insana lafi khusr aya ɗaya illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq aya ɗaya wa tawasaw bis sabri aya biyu agan ka aya uku kenan aya uku to haka duk waɗannan yana da alaka da ulumul qur'ani abin da ke da yadda ake rubutun alkur'ani shine ar-rasmu yadda ake wasali shi ake kira addabtu yadda ake lissafin ayoyi shi ake kira addul ayi to duk wani yana da alaka da ulumul qur'an yadda ake tafsiri shi ma yana karkashin ulumul qur'an to amma idan aka ce ilmu tafsir to shi wannan akhasu ne sai abin da ke da alaka da tafsiri abin da ke da alaka da tafsiri shi yake shiga cikin ilmu tafsir amma abin da bai da alaka da tafsiri to yana nan a cikin ulumul qur'an sai dai bai shiga cikin ilmu tafsir ba da wanda ya karanta da idghami da wanda ya karanta da ikhfai kamar da bayani zai zo nan gaba kaɗan ma'ana da wanda ya karanta da gunna da wanda ya karanta ba gunna akwai bambancin ma'ana da wanda ya karanta wa man ya'mal da wanda ya karanta wa man ya'mal na farko akwai na biyu akwai bambanci wurin ma'ana ba shi da bambanci wurin ma'ana to wani yana da alaka ne da ulumul qur'an ilmul qira'at kenan da sauransu wanda yake ba shi da alaka da ilmu tafsir kamar yadda bayani zai zo saboda ka idan aka ce ilmu tafsir wannan a khas wani bangare ne na ilmul qur'an kuma wani bangare na ulumul qur'an kuma mun sha maimaita anan da aka ce za mu karanta usulun fi tafsir ya nuna ashe ba tafsiri za a yi ba eh ba tafsiri za a yi ba me za a yi kenan za a ba da ƙa'idoji ne na yadda ake yin tafsiri kamar yadda ka san in ka je koyan nahau ba wai larabci ake koya maka cewar mala in zan zauna ya zan ce in zan tashi ya zan ce in zan fita ya zan ce in zan shiga ya zan ce haka ake cewa ƙa'idojin ake baka ƙawa'id ake baka ta yadda za su gyara maka larabcinka kun gano wannan da kyau hakan nan a kowane bangare za ga akwai kawa'id din shi to sabili da haka wannan shine kawa'id tafsir usulu tafsir tsarin yadda za a karantar da kai yadda za ka yi tafsiri domin in ba haka ba sai ya zama na mutum kamar biri ne a gonar masara kawai fassara ike yi ya waɗannan ayoyin suke ɗazu-ɗazun nan ka ce mana kaza amma kuma yanzu ka ce kaza to kaga duk a ɓangaren ulumu tafsir ilmu tafsir a nan bangaren za a yi ma bayani filla filla na a koya maka yadda tafsirin yake yasa a kiran shi usulun fi tafsir ko usulun tafsir kuma usul a da yaushe ana zaburar da mu akan cewar mu fahimci duk wani abu inda yana da usul qawaid a fahimci ka'idojinsa domin a lokacin da ka fahimci ka'ida ka'ida tana kunshe da abubuwa masu tarin yawa za ka ga ka'ida ɗaya ko ka'ida biyu malamai sun mata mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu za ga akan ka'ida guda ɗaya an maka tafri'at abubuwa masu tarin yawa to duk waɗannan abubuwan in baka fahimci ka'idar tushen abun ba sai mutum ya je ta bakamniya haka isa nasiru sa'adi yake cewa faharis ala fahami lil qawaidi yace ka kwadaitu ka tsaya ka fahimci qawaid jami'atul masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul allazi qad wufiqa saboda qawaid suna da kyau sosai da sosai haka na usuli yana da kyau imam shatibi rahimahullah yake cewa abin na fadar al-usul li ta'sula kai kokari ka gane usul a nahawu ka gane usul a hadisi ka gane usul a tafsiri ka gane usul qira'at tauhidi al'amura komai ka gane tushensa in ba haka ba sai mutum ya ta tafiya alhali kuma inda ya tsalle nan yake dira Allah ta'ala ya mana gam dakatar Muhammad ibn Salih Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa at-tafsir at-tafsir lugha min al-fasl wa huwa al-kashf an al-mughatta wa fi al-istilah bayan ma'ani al-Qur'an al-Karim da Muhammad Ibn Salih Uthaymeen anan yace at-tafsir sai nuna mana yanzu mun shiga babi na biyu kenan tunda dama mun gama babi na ulumul qur'an da yace al-qur'an al-karim ya mana bayanin sa sai yanzu yace at-tafsir me ake nufi da tafsiri da watan azumi ko a duk mako mako nakan ce ko kakan ce za mu tafi tafsiri muna zuwa tafsiri wai me ake nufi da tafsirin nan da ni da nake zuwa sauraron tafsiri da shi da muke zuwa mu saurari tafsirin aurensa idan an ce tafsiri ne ake nufi domin alhukumu ala shay'i far'un an tasawwurihi in kai bayanin abu ya nuna ka fahimci wani abu na wannan abin kenan saboda kake ganin a kowane darasi kafin ka shiga ake da muqaddimat a ce introducing to kaza ai maka bayanin me wannan abin ya kunsa idan aka ce a tafsir me ake nufi da shi mala yake cewa a tafsir lugha a yaren larabci idan larabawa suka ce a tafsir me suke nufi kada mu sha'afa idan aka ce a tafsir masdar ne na fassara fassiru tafsiran domin duk fi'ilin da yake a wazanin fa'ala yufa'ilu masdar ne zai zama taf'il ne fassara yufassiru tafsir kallama kallimu taklim rattaba yurattibu tartib idan aka ce a tafsir sai malam ya ce min alfasr asalin fashin bakin shi daga alfasru ne aga fili madu sai zama fasura daga alfasru idan aka ce alfasru menene shi sai malam ya ce shine alkashfu anil mughatta a yaye abin da aka rufe duk abin da ka rufe sai ka ce fasartuhu ya nuna kenan na buɗe shi duk abin da na rufe kamar yanzu in yi haka kaga yanzu rubutun an rufe kenan mu ya ce mana a tafsir huwa al-kashfu anil mughatta shine a rufe a bude abin da aka rufe yanzu in ne haka sai in ce fasartuhu kenan mace da ta sa niqabi in ta daga sai ta ce fasartuhu na yayi kenan na daga to wannan shi ake nufi a goron yaren larabci idan aka ce a tafsir shine al-kashfu anil mughatta a yaye abin da aka rufe ma'ana ta nau kenan ta daya ma'ana ta biyu wasu kan ce idan aka ce a tafsiru lugha shine al-bayanu wal idah al wal idah shine ma'anar tafsirul lugha yanzu ga lughatan muna da ma'anoni guda nawa kenan biyu ko dai zama al-idahu albayanu wal idah bayani to kuma bayanin ai shine alkashfu anil mughata domin in an aka ce za a yi bayani to ashe a cikin kalmomin da aka fara da su akwai wadansu abubuwan da ake so a fito da su fili ne to sai zama ashe babu cin karo tsakanin magana ta farko da magana ta biyu akan ma'anar a tafsir Allah ta'ala yana cewa wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa ahsana tafsira sai zama wa ahsana bayan za mu zo maka da mafi kyawun bayani da mafi kyawun fassara da abin da yake shine daidai wannan shine ma'anar tafsiri a tsantsagoran yaren larabci ba tare da an yi la'akari da cewar da musulunci ya zo wacce ma'ana ya bashi ba a'a a tsantsagoran yaren larabci in suka ce a tafsir suna nufin cewar wannan kalma daga alfasur take shi kuma alfasuru shine alkashfu an mughatta amma a yaren mu na yanzu yaren shari'a idan aka ce tafsir aka ce tafsir ibn kasir misali aka ce wani malamin tafsiri ne an aka ce tafsiri me ake nufi shine wa filistilah a yaren malamai na ulumul qur'an idan aka ce a tafsir shine bayanu ma'anil qur'anil karim bayanu ma'anil qur'anil karim shine bayanin ma'anonin alqur'ani mai girma wannan shi ake nufi da tafsiri bayanin ma'anonin alqur'ani mai girma shi ake nufi da shuru shi ake nufi da tafsir idan mutum ya zo yana bayanin abin da ba alkur'ani mai girma wafa wannan ba tafsiri ba ne ya zama ya fita daga fagen tafsiri kenan ya koma wani fagen saboda ka kaga a dole yanzu ana bukatar a san menene tafsiri bayanu ma'anil qur'anil karim in an ce tafsiri shine bayanin ma'anonin alqur'ani mai girma shi ake nufi da tafsiri nam to haga a nan yanzu sai mu fahimci cewar lalle kan akwai abubuwan da ke taimakawa wurin bayanin ma'anonin alqur'ani mai girma eh to kowanne abu da ke taimakawa wurin bayanin alqur'ani mai girma gwargwadon sa. gwargwadon yadda yake bayani gwargwadon darajarsa domin a kan nan ne malamai suka kawo cewar akwai sharuɗa guda goma sha na dukkan wanda yake so i tafsiri wanda ake kira su shuruɗul mufassirin sharuɗan masu tafsiri saboda me ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san kaza dalili saboda ya yi zamana ya yi bayanin ma'anonin Alƙur'ani mai girma a wannan lokacin bina'i akan wannan bayani da malam yi domin wannan ta'arifin da malam yi kusan shine ta'arifi na ƙasa ƙasa sosai da sosai da zan iya fahimta zaka iya fahimta waɗansu sukan ce huwa bayanu ma'ani al alkarim al-Karim wasu sukan ce huwa bayanu ma'ani kalamillahi azza wajal duk babu cin karo da wannan da wancan din domin Qur'an al-Karim ne shine kalamullahi azza wajal din kamar yadda muka ambata a yanzu idan ka zo tafsiri sai kake cewa wane ya karanta da idghami wane ya karanta ba idghami wannan yana cikin tafsiri bai cikin tafsiri sabili da haka a bangaren kira'at da ake da su akwai kira'at da yake da alaƙa da tafsiri akwai kira'at da baya da alaƙa da tafsiri in ka kallaci kira'at din baki ɗaya eh misali a ƙira'a ta abdullahi ibn kasir almaki yana karanta madda munfasil yana mata ƙasuru jano kenan ja biyu abin nan warshu yana mata ja shida yana ishba nata da shida hamza hakan nan asim ibn abin najudul kufi da aliyu kisa'i da ibn amir suna karantawa ja hudu mun samu fuskoki nawa kenan akwai mai yin ja biyu ibn kasir da kalun da susi da dai sauransu masu akwai da masu ja biyu akwai masu ja shida akwai masu ja hudu kaga akwai biyu akwai hudu akwai shida kenan wannan akwai bambanci wurin fassara ga ba bambanci wurin fassara to tunda ba bambanci wurin fassara wannan baya cikin ulumul tafsir baya cikin ilmu tafsir eh baya cikin ilmu tafsir to amma faɗin Allah ta'ala wa mur'atuhu hammalatal hatubi da wa mur'atuhu hammalatul hatubi akwai bambanci ko ba bambanci ina bambanci yake hammalata da hammalatu wa mar'atu hammalat al-hatubi imamu shatibi rahimahullah yake cewa wa hammalatul marfu'u bin nasbi nuzila hammalatu asim ibn abin al-kufi ya karanta ta bin nasbi da nasaba wa mar'atu hammalata ya karanta sauran kuma suka karanta wa mar'atu hammalatu kaga akwai bambancin kira ana imra'atuhu mubtada hammalatu khabar kun gane wannan ko in mun karanta da rafa'a kenan na hammalatu sai ya zama na hammalatu khabar kenan wa mar'atuhu hammalata in muka ce imra muka karanta imra'atuhu mubtada kenan hammalata kuma fa eh zai zama khabar ai mansubi ne kuma khabar marfu'i ne to anan sai zamana hammalata maf'ulin bihi ne lifi'ilin fi'ilin mahzufin wujuban taqdiruhu azummu wa mar'atuhu azummu hammalat al ko wa mar'atuhu a'ani hammalat al to anan fassara tana zuwa daban-daban fassara za ta zama daban da wa mar'atuhu hammalatu da wa mar'atuhu hammalata kaga wani yana da alaka da tafsiri domin akwai sakon da yake isarwa kamar faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum eh ko wa arjulakum kamar yadda muke ake karatu a sharh sunna wa arjulikum ko wa arjulakum kasu kira'o'i ne guda nawa guda biyu kuma kowace saƙon take isarwa sako ne mai zaman kanshi sai zama na wannan bambancin kira'a ɗin yana da alaƙa da mai tafsiri domin bayani ne na littafin alkur'ani mai girma to wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi tafsiri sai mu fahimci cewar a cikin ulumul qur'an akwai abin da yake da alaƙa da ilmu tafsir kun gane ko amma duk shi ilmu tafsir gaba ɗaya shi yana cikin ulumul qur'an ne dama to amma ba duk sauran bane suke cikin ilmu tafsir shi yasa abdurrahman sayuti yake da a cikin al-itqan yake da babi babi babi 80 da wani abu akan ulumul qur'an akwai babin kaza babin kaza babin kaza duk na ulumul qur'an ne a ciki kuma duk ya kawo abubuwan da suke da alaka da tafsiri ya zama sai ake nufi da tafsiri shine bayanin alqur'ani mai girma wannan shi ake nufi amma shiga ciki to wannan bai zama tafsiri ba eh misali idan muka zo ayar ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ba ce ayatul wudu ba ya zama a daidai lokacin a faɗi farlan alwala da sunonin alwala da mustahaban alwala a wannan kuma bai zama tafsiri ba domin karku sha'aba fa in an ce tafsiri shine bayanin ma'anonin alkur'ani mai girma ba tare da ka shiga can ciki ba idan ka shiga ciki to bai zama tafsiri ba kuma ya zama kuma wani abin in ma a tafsirin ne to yana buƙatar kai mai idafa ko ga ce a tafsirin maudu'i ko dai waɗansu al'amurra ɗin kuma amma in dai ba haka ba to abin da ake buƙatar tafsiri shine ka yi bayanin ma'anonin alkur'ani mai girma inda yake ma'anonin suna kusa sauran bayani to dama an yi su ɗazu kun an karanta a bulogul mara akwai hadith to duk waɗannan hadith al suna bayani ne kan ayatul ahkam sannan akwai kitabul hajji to duk waɗannan suna magana waɗancan ayoyin ne saboda haka zirfafawa a cikinsu wannan baya babun tafsiri yana babun ahkam ne shi yasa kake ganin kowanne da babi babi ɗinsa saboda akwai abubuwan da yawa in na saurari tafsirin ramadana ko ka saurara ka ji lalle binayi akan wannan tafsiri din wannan bayanin lalle akwai waɗanda yake suna tafsiri akwai kuma waɗanda yake ba tafsiri ake yi ba eh? malam rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa ta'allumu tafsiri wajibu li qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa liqawlihi ta'ala afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معاني وذو الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإكفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها mana yace wa ta'allamu tafsiri koyan karatun tafsiri koyan tafsiri shine ta'allum ta'alim shine karantawa in ka ce ta'alim to fi'ilinsa ya zama allama kenan in ka ce ta'allum fi'ili ma ya zama ta'allama kenan wa ta'allumu tafsir koyan tafsiri me kenan koyan yadda mutum zai fahimci ma'anonin alkur'ani mai girma wannan wajibun wajibi ne kun shiru wajibi ne kuma menene wajibi kun yi shiru faɗi mana ɗaya kenan mai sabu ci ihtisaban wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab wannan shine istidrak din da akai wanda wanda yayi shi imtisalan dan umarnin da aka bashi yayi za a bashi lada wanda kuma bai yi ba ya cancanci azabtar da shi wannan shine wajibi to haka yanzu yanzu da aka ce mana wajibin san me ake nufi koyan tafsiri yanzu ya zama wajibi to wannan wajibi malam bai yi idafa ba bai ce ainun ba bai ce kifaya ba saboda haka tunda bai faɗa ba ku ya zama alal itlaq kenan koyan tafsiri wajibi ne akan kowa kun yi shiru baka ce komai ba eh wata hanya za a duba muku ai malam ba wata hanya da za a duba koyan karatun tafsiri wajibi ne Tun da ya za a yi yanzu ka ce mutum shi ke ne ya zauna ba zai fahimci komai na ayoyin alkur'ani ba a ce an ɗauke mishi eh Tun da yanzu mun san ake nufin tafsiri shine bayanin alkur'ani to yanzu mutum ya zauna kenan ya san alkur'ani ya zai iya karanta maka kur'ani to amma kuma bai san bayanin da ke ciki ba bai san me yake dauke da shi ba a lalle wani ya nuna akwai gyara kenan wannan zai nuna mana kenan ashe yanzu mutum ya haddace ƙur'ani ba tare da ya san ma'anonin shi ba to wannan wani bangare i kaɗan a cikin bangarori masu yawan gaske tunda yanzu ana buƙatar san ƙur'ani to koma bai haddace ba sanin ma'anonin alƙur'ani mai girma mala ya ce mana wajibi ne to kun wannan zai ba mu hasken cewar ashe yanzu tafsiri din nan na farko dai mataki mataki ne wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma ƙwarewa a tafsiri ɗin zirfi a tafsiri ɗin mataki-mataki ne wani ya fi wani zurfi a ciki wannan kuma daman ba shi ake magana ba ba ana magana cewar wajibi ne ka zauna ka yi tafsiri ba amma dai ka san ma'anonin alkur'ani mai girma a matsayin matsayinka na musulmi wannan wajibi ne sabili da haka yanzu idan ina karantarwa idan kana karantarwa a makarantunmu na islamiyya sai ka karantar da yara suratul fili gaba ɗaya yanzu mai kenan ya rage aƙalla ka ba su ma'anonin abin da ta ƙunsa ko da ba su iya riƙe alamtar kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil meye ma'anarta ba ya zama na surar sun ɗauki ma'anarta baki ɗaya ara'ayta allazi yukazzibu biddin din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin hadde magana akan wannan ya zama na yara sun santa gaba ta biyu fawailul musallin zuwa ƙarshe ya zamana an fahimce ta kun yi shiru ina ci haka muka karanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi suna koyan ayoyi goma a matsayin su na larabawa kuma su koya da fasarar su da ma'anonin su da aiki da su kaga wani yana nuna mana ashe wajibi ne mutum ya fahimci alkur'ani mai girma domin ba haka ba sai zama da kawai yara an yi musu walima ba su gane komai ba sun yi mururi ne akan ayoyin qur'anin kuma rashin fahimtar ayoyin qur'anin nan yasa ake tawargi da ayoyin alqur'ani wani ya ce abin nan litubashir bihil mutaqin wa tunzir bihi qauman ludda wai akwai wasu mutane suna menene akan ludayi ga gani wani kuma Eh, gashi nan dai wata rakuka ka'ima su bar kuka a zai kaga wannan wannan gatsali ne ayoyin alqur'ani me ya kawo wannan ya haddace qur'ani ko ya san qur'ani din amma sai yake tasawurin su akan akan yaran da yake ji sai yake ba su irin waɗannan ma'anoni din kaga wannan ba karamin bala'i bane wannan ba karamin tsautsayi bane Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya sauwake to daga yanzu akwai buƙatar ya zamana mutum ya fahimci ma'anonin alƙur'ani mai girma ko da bai zama malamin tafsiri ba ko da bai zama ko da bai zirfi a ciki ba da ya zama na ayoyi da ya san me suke dauke da shi domin wannan shine aiki na manzanni annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da dan shi annabi isma'il da suke gina ka'aba wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna suke gina ka'aba suna addu'a a ciki suke cewa rabbana wab'ath fihim rasulan من أنفس ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب yana koyar da su meye ma'anar littafin ya kunsa kaga yatulu alaihim yana koya musu karatun wa yu'allimuhumul kitab yana koya musu me littafin ya kunsa ashe koyan karatun daban kuma koyan fassara shi daban kuma gaba ɗaya yake yi laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kaga ko ina wa yu'allimuhum alkitaba bayan an ce ya tulu alaihim yana karantar da su su iya mai kenan karatun tilawa din tilawa masu an koya maka sannan kuma da ta'allum koyan littafi din wannan shine ayyuka na manzanni ya koya musu kuma ya koya musu ma'anar ta da inda ashe ya fahimtar ma'anar bai zama wajibi ba to da bai wannan ba kenan da bai zama daga cikin ayyukan shi ba malam ya kawo shaida akan magana da ya faɗa magana da ya faɗa ita ce koyan karatun koyan tafsiri wajibi ne sai ya kawo shaida akan haka shaida shi ta farko ita ce faɗin Allah ta'ala da ya ce kitabun anzalnahu ilaik littafi ne mai tarin albarka da muka saukan maka da shi mubarakun mai cike da albarka liyadabbaru ayatihi liyadabbaru ayatihi domin su tadabburi su la'akari su tintintini akan ayoyinsa wal yatazakkara ulul albab domin kuma ma'abota hankula su ɗauki darasi sosai da sosai su fahimci me ake nufi da kuma da Allah ta'ala da yi cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce afala yatadabbaruna alquran shin su waɗannan da ake magana da su ba za su yi la'akari ba za su yi tadabburi ba za su kallaci alqur'anin nan ba ba za su yi tsam su fahimci alqur'anin nan ba ne am ala qulubin aqfaluha ko kuwa akwai waɗansu mukullai ne a zukata da suka kulle ko ku an kulle zukatansu ne da ya hana musu fahimtar alkur'ani din to waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo ina wata hulis shahad dan kada a ce an kawo aya ina wata shahid malam ya ce wata dilalati min al-ayatul ula fuskar da muka kalla muka magana a ayar farko annallahu ta'ala bayyana Allah yayi bayanin cewar annal hikimata min inzalil qur'anil mubarak lalle daga cikin hikimar da ta sa aka saukar da wannan littafi mai cike da albarka an yi tadabbaran nasu ayatihi wanga hikimar mutane su yi tadabburi su fahimci ayoyin wa ya bi mafiha su ɗauki wa'azi da abin da ke ciki ashe ɗaukan wa'azi yana zuwa ne bayan ka fahimta in baka fahimta wafa sai zama na kuma cin ishuru bai fahimci komai ba wata dabbur mana ce idan aka ce a tadabbur huwa ta'ammul shine lura fil alfaf a lafuza lilusuli ila ma'aniha ka kallaci lafuza din ka yi la'akari da lafuza ɗin domin ka isu ka kai zuwa ga ma'anonin lafuza ɗin fa iza lam yakun zalik idan wannan bai samu ba fatatul hikmatu min inzalil qur'an hikimar ta an rasa ta kuma na saukar da alkur'ani in dai ya zama na yanzu za a iya karanta qur'ani tiryan tiryan a karanta a karanta a karanta ba a fahimci kuma tilawar ba ba a fahimci wanda sako yake da shi ba ashe kuma inda ake tsalle nan aka jira kenan kun yi shiru baka yanzu dole a tahi tsaye kenan a fahimci abubuwan da suke zama sinadari na tafsiri sinadari na fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma kullum muna faɗa shi darasin yana koyar da kai ne yadda ake tafsiri wasara mujarrada alfazin la ta'sira laha sai zama na kawai yanzu tsantsan lafuzan ne ake sauraro da ba su da tasiri a jiki sai da ce kai wani kan ya iya karatun alkur'ani amma ya yi bayani na waɗansu manonin alkur'ani ko shi da ya ji ya yi bayaninsu an rasa sai zama babu tasiri ke kawai sautin ake ji Allah ya sauke wali annahu la yumkinu li ta'azzub ma fil qur'an mana yake cewa kuma duk da cewa bai yiwuwa a wa'azantu da duk abin da ke cikin alqur'ani biduni fahimi ma'ani ba tare da an fahimci ma'anonin alqur'ani din ba ga yanzu har yanzu mala yana nuna mana fa dole ne a tsaya a fahimci ma'anonin alqur'ani mai girma to an fa duk wannan magana da ake ko sai ga wani ya ya aje qur'ani fa ya dauko zabura ya dauko injila wai a biya mishi Allah kuwa shi zabura kawai ki so a biya mashi ya soke zabura ya soke injila ya soke attaura shi duk abinda ake mabe sai na aka nufa ba Allah ta'ala ya sauki wa wajahu dilalati min al-ayati ath-thaniya mala yace fuskar da muka kalla muka kafa hujja da aya ta biyu ita ce wace aya afala tadabbarun al-qur'an an Allah ta'ala wabbaha lalle Allah ta'ala ya zargi ya muzanta ya aibanta ulaiikal ladina la yatadabbaruna alquran wadancan mutanen da ba sa tadabburi ba sa tsayawa su fahimci alqurani wa ashara ila ila wa zalika min al kuma Allah ta'ala ya nunin cewar in su tsaya su fahimci alqurani din nan min al yana nuna an kulle zukatansu ne ala an riga an sanya kwado shine abin nan akfal jam'i ne na kufulun ina ka ce kufulun shine kwaɗon kofa ina ka ce mifta shine mabuɗin kofa shin an sa kwado ne an rufe kofar khatama Allahu ala qulubihim wa adami usulil khairi ilaiha ta yadda zukatan an riga an rufe alheri baya zuwa gare ta Allah ta'ala ya sauke mana yake cewa kana salaful ummati ala zalika tariqatul wajiba يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن مالك تيوى وكان سلف الأمة مقباتا ونن الأمة idan aka ce salaf kuwa magabata na kwarai yana tasowa ne tun daga gan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance ala tilka tariqatil wajiba akan waccan hanya wadda take wajiba wajibabbiyar hanya wacce hanya kenan ta fahimtar ta tafsirin alqur'ani ta fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma ya ta'allamuna alqur'ana suna koyan alqur'ani mai girma alfazahu lafuzan suna koya ya yatlu alaihim ayatika innal ladhina yatluna kitaballah waƙa musala suna koyan karatun shi wa ma'aniya da ma'anonin shi wai yu'allimuhumul kitaba wai humul kitab su koyi lafuzan su koyi ma'anonin su koyi lafuzan su koyi ma'anonin to kun ga wannan ita ce hanyar da za ta kai mu gaci amma a duk lokacin da muka je za mu koyi lafuzan ne kadai a ajiye ma'anoni gefe to a ƙashin gaskiya an yi rahin sa'a Allah ta'ala ya sauwake li'annahum bizalika domin da yin wannan ne abubuwa nawa kenan biyu koyan lafuza da koyan to ashe qur'ani ma sai an koyi lafuzan sa iya larabcin ka ba a tasa baki ka ce zaka koyi karatu alqur'ani ba a wannan sai an koya maka Allah ta'ala ce ai da annabin shi wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim talaki kake yi sai an biya ka biya wala ta'ajjal bil qur'ani min qabli an yi ƙoba ilaika wahayu wa qur rabbi zidni ilma la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana to ashe yanzu karatun ƙur'ani ba mutum zai tsaya a gida ba ne yana koya wai yana tasa baki wani ma saboda tsabagen ya kwantar da baƙin tsabagen damsul basirati wai ya ɗauko ƙur'ani ne da aka rubuta da transliteration wai baƙin larabcin su aka rubuta da baƙaƙen buku wajen ƙulhu wallahu ahad wasu a sa ƙudin nan sai a q u wai da haka zai koyi karatun qur'ani kaza wannan bankaura ake yi ba abin da isa ne ya ɓata shi bai san ya ɓata ba bai sani ba bai san shi bai sani ba mutumin da ya zo ana biya mai kana cewa an amta yana al'anta Allah ta'ala ya sauwaƙe ya fi wancan fa kun yi shiru ya fi wancan domin shi wancan shi yanzu ya san akwai gyara ana so akwai mai an'amta ne to shi wancan waye saurare da ya ji cewar akwai gyara waye gaya mashi a harufan a zuwa z akwai wadatattun harufa daga alfin zuwa ya kun fahimci wannan da kyau to ga wannan ba zai abin nan ba sabili da haka yadda ya samu lokaci ya tsaya ya je karanci wani ilimin zamani to lalle dole ne a matsayin shi na musulmi ya tsaya ya tankwashe kafa a koya mai karatu alkur'ani iya iya karatun larabci na mutum ya je ya iya karatun larabci bai wadatar da shi ba sai an koya mai ƙur'ani qur'ani sai an koya mishi shi yanzu mun karanta suna koyan lafuzza din da ma'anonin haka don Allah kan da kanmu mutum ya zauna in bai iya ba ya zauna a koya mashi babu wani abu na dinnan an zo koyo ne a ko ina kuma ba a taba yi wa mutum dariya idan ya zo koyo yau da zai za mai koyo damun bai sani ba ne ina fata mun gane waɗannan al'amurra ɗin zalika bidhalika yatamakkanuna min al'amali bil qur'an domin a wannan ne suka ginu akan aiki da alqur'ani mai girma ala muradillah akan abinda da Allah ta'ala yake nufi bihi da shi alqur'ani din fa innal amala domin yin aiki bi ma la yu'rafu ma'anahu da abinda ba a san ma'anar ba ghairu mumkin ba abin da zai yi bane ko zai iya yiwa kai aiki da abin da baka san ma'anar shi ba ba zai yiwu ba kwata kwata kai aiki da abin da baka san ma'anar shi ba yanzu ba kai zaka kakaba mushi ma'anar haka ne ko baka bane haka yanzu yan uwa wannan bayani yana nuna mana cewa lallai dole ne mu tashi tsaye yadda muke koyan lafuzza na Alƙur'ani mai girma wurin idigami idan mutum ya yi idigamin bai yi gunna ba za a ce mai tsaya akwai gunna to lalle kan wurin bayani in ya faɗa aya ba daidai ba dole a ce mai kun yi shiru ba daidai ba wannan kuma ba wai an abin nan nashi bane ba kuma hasada ba ce dan abin da ake tunani idan ka ce wani bai yi daidai ba za a ce kana mai hasada wa ka ɗauki wannan hasada ce <laughs> ko ba ka ake cewa ba mutum bai iya karatun qur'ani ba sai ka ce kana ba shi shawara ko je koyi karatun qur'ani sai ce kana mai hasada la ilaha illallah bai ma san me ce hasada ba kenan domin da ya san hasada ai da bai bada wannan ma'anar ba wanda dole ne mutum ya zama na kowa ya san inda yake da gibi kawai sai ya kokarin cikewa mutum tare yake bai cika goma ba wa qala abu abdurrahman sulami حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العمل وال من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا قال أبو عبد الرحمن السلمي abu abdurrahman as-sulami ɗaya ne daga cikin magabata ɗaya ne daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu a gaban almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa haddasan allazina kanu yuqri'una al-qur'ana waɗanda suka kasance suna koya mana karatun alƙur'ani mai girma sun kasance suna ba mu labari suwa suke karantar da mu alƙur'ani mai girma yace ce ka Uthman ibn Affan kamar Uthman bin Affan so ashe da ya je koyan karatun alkur'anin sai ya je wurin wanda ya iya kullum za ka koyi abu ka je wurin wanda ya iya abin usman bin affan shi ya haɗa ƙur'ani mai girma ya yi hidima mai girman gaske akan alkur'ani mai girma wa abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin mas'ud wanda manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda yake so ya karatun qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta da karatun ibnu ummi abd shine abdullahi bin mas'ud to ashe yanzu in gana so karatun ka ya zama mai quality mai karfin gaske ka yi shi a gaban wanda i gane karatun shi ya sa da ya tashi suka tashi karatun sai suka je wurin Uthman bin Affan wurin Abdullahi bin Mas'ud domin su ne kat duk riwayoyin nan da za ka gansu dubi dauki riwaya da ke nan kurkusa an ka bi ta kafin ta kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji Uthman bin Affan zaka ji Ali bin Abi Talib zaka ji Abu Hurairah za ka ji abdullahi bin mas'ud a ciki waɗannan kirawoyin da muke da su ko ma gida ka duba mushaf ka bugun madina can ƙarshe wajen mulhaqat ɗin nan da suka yi za ka ga asani ɗin da suka kawo saboda ka in ka tashi karatu ka duba ka ga waye ya kware a wannan babin karatun da za ka yi shekara goma kana yi a cikin wata shida zuwa shekara ɗaya sai ka ga ka fahimce shi amma idan yi shi gaban wanda bai gane ba shi ma Allah ya baku mu samu ne sai ya dosa masa ne ya dosa na maka to sai ya ga ina ake tsalle na ake dira yace sun waɗanda suka kasance suna karantar da mu alqur'ani mai girma kamar Uthman ibn Affan ya yi wa alqur'ani hidima sosai da sosai kamar Abdullahi ibn Mas'ud shine shugaban makarantar tafsiri ta Kufa Abdullahi ibn Mas'ud magana shi tana nan zuwa gaba wa ghairuhuma da waninsu sun kasance suna ba mu labarin cewar yanzu suwa suke ba mu labari kenan in ji abu abdurrahman sulami malaman shi suke ba shi labarin cewar annam kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallama ashar ayat sun kasance idan suka koyi karatun ayoyi goma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lam yujawizuha ba sa ƙetare ta goma zuwa ta nawa ta sha ɗaya hatta ya ta'allamu ma fiha har sai sun koyi duk abin da ke cikin waɗannan ayoyi goma ɗin min ilmi na ilimin da ke ciki me ya ahkam ɗin da ke ciki me ya fikihun da ke ciki me hukunce hukuncen da ke ciki me kaza me kaza da ke cikin ayoyi na goma wal amal da kuma aiki da ayoyi goma ɗin kaga su da suka tahi sauka sai suka sauke baki ɗaya kenan eh sun haddace sun iya tafsirinsa sun iya karatun shi sun iya aiki da shi to kun ga wannan salabas din shine salabas mafi tsaftar gaske kun yi shiru shine salabas mafi tsaftar gaske ya zama na himmanmu ɗalibai su fahimci karatun ayoyi goma goma amma sai ga idan walima ta kusa malam har turawa ake yi ɗalibi walima saura yan watanni sauran shi izifi watakila izifi talatin ya yi ko izifi arba'in a ce da shi yana cikin yan walima izifi goma nan a guje za a ingiza shi ko izifi ashirin a mai turin ce ka mutu kun yi shiru ta yadda tun da in ya sauke ne kamata yi kana buɗe mai ƙur'ani a ko ina ya karanta shi shine ma'anar kai mai walima ya sauke in kuma kai mai walima ya haddace ne to duk inda aka ja mai ya kawo da to amma dai kun ga wannan shine mafi tsarin salabas ayoyi goma a iya karanta su a san ma'anoninsu a yi aiki da su amma dubi yanzu za ga yanzu a wannan aiki da suke mu kashi nawa muka ɗauka mun ɗauki abin da ya kai kashi ɗaya ayoyi goma ayoyin fa ba daidai ake karanta me zai nuna maka wannan ɗalibin da zai yi walima yana kan mumbarin walima yana jan ayoyi ayoyin da aka bashi ya karanta su ranar walima yana jan su sana jan shi wai ba waɗannan ayoyin fa an bashi ne watakila kwana bakwai kafin walima eh watakila sati biyu kafin walima yana ta dandaka su to ina ga ayoyin da ba su ba su kuma su kuma yanzu ya zai to sauran kuma fa gaskiya dole ne a yi canji dole ne a sanya ake ciki kada mu ha'inci kanmu mu ha'inci ɗalibai mu ha'inci addinin Allah in mutum ɗaya ne kake ganin zai yi walima yi walimar kawai mutum ɗaya ka zama na kana ɗalibi kwaya ɗaya mai quality ya fi a ce kawai ina rujujini gaskiya ah, to dubu matan khattab mana da duk magana kan walimar mu ba yana koma ne ga abin da ake rawaito na Umar dan Khattab ya suratul baqara yayi walima ba to gafa yadda suke yi mu kuma yadda muke yi daban yadda suke yi daban kuma sai ya zama mun dauki dalilin muna aiki da shi amma yadda suke amfani da dalilin mu ban bi da shi ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكتاب الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم وقيام دينهم ودنياهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية babban malami bijimin malami shekul islam ibn taimiyya wanda ya rasu a shekara ta 720 da ashirin da kashi da tara shekul islam ibn taimiyya shagogar maya kenan allah ta'ala ya ji kanshi da gafara allah ya haska kabarinsa yake cewa wal'ada a al'adance wal'adatu tamna an yaqra qawmun kitaban al'adance kawai al'ada kawai ta hana mutane su karanta wani littafi fi fannin min ilmi a wani bangare na ilimi ka tubbi kama abin da ya shafi ilimin likitanci wal hisab me mas ko تريد معرفة الحساب al-hisabi إلى الصواب bihi ila والتفصيلة wa ta'rif al-qismat wa tafsila <laughs> imam rahibi ya kunno kai kenan lissafi wala ba sa neman ƙarin bayanin wannan littafi din kun gano wannan al'adance kawai babu yadda zai mutane zamana suna da littafi kuma ba sa neman ƙarin bayani a wannan littafi yanzu mutum zai iya fahimta turanci gaba ki ɗaya ya je ya ɗauki littafin likitanci ya kulla kanshi ya ta karantawa in ya gama ya ce yanzu ya iya allura juyo ya maka allura ba tare da an mai bayani ba wani juru. sai ce fa kaifa bi kalamin lahi ta'ala to ya kake gani da littafin Allah ta'ala wanda yake shine afdalu kitabin alal itlaq shine littafin Allah madaukakin sarki allazi huwa ismatuhum wanda yake shine kariyar su wa bihi najatuhum da shi littafin Allah ne tsiran su yake tabbatuwa wa sa'adatuhum da rabautuwar su su rabauta duniya da lahira wa qiyamu dinihim da fa littafin Allah din ne ba addinin su yake tsayuwa a lokacin da suka ajiye littafin Allah to fa sun ajiye addinin sai kuma a ta mafarkayya kenan Wani ya ce ya gani a mafarki wani ya ce yana tafiya an ce mai kaza shikenan kenan addinin kuma ya koma an ajiye littafin Allah wa duniyahum da littafin ne addinin su yake tsaye da littafin rayuwarsu take tsaye littafin shine shiryarsu littafin shine rabotarsu littafin shine komai nasu a ce ba za su nemi karin bayani na littafin ba ba za su san yadda za su gane littafin ba mana malaki cewa wa yajibu ala ahli ilmi أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق, ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتبين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله الأهد على أهل العلم ببيانه ما ويجب على أهل العلم ya zama wajibi akan ma'abuta ilimi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an kusa rufe littafi kenan a to ya ce ma'abuta ilimi wajibi ne akan ma'abuta ilimi ba 'yan takatulu ba don Allah ta'ala ce a yi fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'alamuna wa yas'alal ulama in gaje ka tambayi wani wanda ba malami fa ba ruwan mai ahalari da kai wa yajibu ya zama wajibi ala ahalil ilimi ga malamai an malamai fa a addinance ba malamai a yaren malam bahaushe ba don malam a wurin malam bahaushe shine duk bahaushen arewa kun gane wannan ko sai ce da shi malam musamman musulmi sai ce malam shikenan to ba wannan malam din yake nufi ba wa yajibu ala ahli ilimi ya zama wajibi akan malamai an yubayyinuhu lin nas su yi bayanin shi bayanin mai kenan alkur'ani mai girma linnas ga mutane baki ɗayansu an tsariƙil kitaba bayani ta hanya a rubuce su rubuta su yi bayanin littafin Allah ta'ala mai littafin Allah ta'ala ya kunsa su yi wannan bayanin a rubuce awul mushafaha ko su yi shi baki da baki duk wannan wajibi ne akan malamai liqaulihi ta'ala domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa iz akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitab kuma ambata ma mutanenka lokacin da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ya yi alkawari da waɗanda ya bai ma littafi alkawarin me na hulin nasi wallahi za ku dinga bayanin wannan littafin ga mutane wala taktumuna ba za ku ɓoye komai na wannan littafin ba wannan shine alkawarin da Allah ta'ala i da malamai mana yake cewa wata bayunil kitabi linnas yi ma mutane bayanin wannan littafin shamilun to fa ya kunshi litabayini alfazihi bayanin lafizan alqur'ani yi musu a koya musu yadda ake karanta qur'ani mu kiyaye muna da maimaitawa qur'ani koyo ake yi ai ma mutane bayanin yadda ake koyon karatun alqur'ani wa ma'anihi da kuma ma'anonin alqur'ani a koya musu lafizan kuma a musu mai ƙur'anin ya ƙunsa fa ya kunu tafsirul ƙur'an to anan sai ya zama na tafsirin alƙur'ani mai girma ya kasance mimma akhadha Allahu al-ahada yana cikin abin da Allah ya rike alƙawari da shi ala ahlil ilimi akan malamai bi bayanihi da si bayani cikin kunan ko dai mutum ya zama malami a masallacinsa ko malami a makarantarsa ko ɗungurungun malami a unguwarsa ko malami a garinsu ga dole ne karanta a masallaci ya karanta da mutanen masallacinsa alƙur'ani yi musu bayanin abin da ƙur'ani ya ƙunsa a unguwarsa a makarantarsa dole ne yi wannan والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بما بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيره mala ya ce wal babban abin bukata babban manufa babban fata min ta'allumi tafsir na koyan tafsiri yanzu mun san menene tafsiri eh nam mun san hukuncinsa wajibi ne abu na gaba mecece manufa mecece gaya na sha ba da misali idan aka ce gaya mecece gaya wurin tajwidi shine saunin lisani an al-khati fi kitabillahi ta'ala a karanta qur'ani daidai wa daidai ta yadda ba za a kuskure ba a cikin littafin Allah wannan ita ce gaya to mecece gaya wurin tafsiri shine mala yake cewa huwa al-wusul ila al-ghayat al-hamida shine kaiwa karshe kaiwa matuka zuwa ga abin nan matuka ta karshe a bayyabo a barfata wa samaratul jalila da babban abin da ake bukata wacce take ita ce a tasdiqu bi akhbarihi gazgata duk labarurruka bayanan da ke cikin alkur'ani wal biha da kuma amfanuwa da su no kenan a tasdiqu bi akhbarihi wal bi akhbarihi wa tasdiqu ahkamihi wa tatbiqu ahkamihi da dabbaka da aikata hukunce hukuncen a aikace alal wajhi allazi aradahu Allah ta irin yadda Allah ya nufa Allah yake haka yake so a yi ba yadda ni ko kai ko mu muke so a yi ba a yadda Allah yake so a yi wannan ita ce gaya da ake yin tafsiri to amma sai ka ji wani tafsirin fira ake bayarwa wani tafsirin ka ji ana ba da labarin shamwilu wani tafsirin ka ji ana ba da labarin daka yanus ka dinga jin da wasu labarin rika da ma anzalallahu bihi sultan liyubadallahu domin a bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai biha da dukkanin waɗannan bayanai ala basira akan dalili domin kul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man tabani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen to wannan ita ce babbar bukata a wurin tafsirin alqur'ani mai girma saboda yau shine darasinmu na farko kuma da izinin Allah ta'ala a gobe za mu dora sai mu ce kan meye wajibi akan musulmi na ɗan bangaren abin da ya shafi tafsiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la yanzu kun ga